to alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a ci gaba da sharhin wannan littafi mai albarka sharafu ahli ashabil na babban malamin mu Sheikh Dr. Muhammad al ibn Muhammad Al-Kofawi al babban malamin mu kuma mawallafi sannan tsohon din na School of Islamic and quran Studies a wannan makaranta Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies kuma a yanzu haka din na School of menene ma sunan Ali menene Ali ne shi ne aka canja da sunan makarantar yanzu <laughs> Ali Early Childhood Co-Education akwai hood a gaba early childhood education strong school of islamic and quranic studies to malam shine din din wannan makaranta to wannan bai suka kame da muka fara a baya muna baiti na 22 da da biyu kunahum ilalun karajjasi to malam sai an mana bayanin karajjasi din nan ماشي نعم مسرجس اوكي تمام هذه في ما معناتها ها اوكي تمام تاشي نادي نادي نادي تلقي الباب تمام لغة في الكذب تمام تمام nothing he does on fast أكداس المقتلب حواس ونكم أجزاء لك تو أيضا باكو ما أسيا أرجو إن شاء الله to kunahumu jarhuhum ilalun akwai littattafan ilal al'ilal jam'u illa wal illatu fil asl shine sababun khafiyun ne ghamid yaqdahu fi sihhati hadisi ma anna zahir dhahir minha wani sababi ne khafiyun boyayye da haka ba kamar tadlisi bane da irsali wannan su a bayyana suke amma ita ilal sababi ne khafiyun ghamid kuma yana da rikirkitarwa ba irin sabubba ne koyayyu waɗanda ba matsala ko ba a san su ba sannan in aka bashi zai iya sukar ingancin hadisin a zahiri kuma hadisin kamar babu shi wannan shine illa kamar ittirabi kamar kalbi kamar idraji kamar ga sunan abubuwa da yawa da sukan iya zama illa tashifi da da da abin nan da tahrifi da sauransu to akwai littattafai na ilal wanda su littattafai na ilal littattafai ne da ake wallafa su domin sharhi akan halayen hadisi da marawatan hadisi wanda shi babin ilal babi ne wanda yake mai rikitarwa don haka ba kowa ne ya iya shi ba ma a cikin malaman hadisi sai wa'insu malamai da aka kirga irin su Uthman ibn Shaiba irin su Imam al-Bukhari irin su Ali ibn al-Madini da sauransu wanda aka ware aka ce su kan sun ƙware a ilimin ilal wanda kuma akan ce ilal ana nufin ilimi na sanin makama game da abin da ya shafi ingancin hadisai da kuma hukunce hukuncensu haka muna da al'ilal na al'imamu al'imam a tirmidhi wanda ya yi shi ya haɗa shi da jami ɗinsa wanda ya samu sharhi mai kyau daga alhafiz ibn rajab alhambali allah ji kansa da rahma kusan shine ashhar ma a cikin littattafan ilm yana nan an buga shi a mujalladi biyu eh, tahqiqin nuruddin isr an masa kuma wasu tahqiqat daban-daban sannan akwai ilal na al ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansa da rahama akwai ilal na ali ibn al-madini akwai ilal na al-imam al-hafiz ad-darqutni karajjasi ita ce kalmar na tambayi malam wato littattafan ilal ɗin a matsayin masu tsawatarwa rajab ɗin sai zanto musjir musjir ne to su littattafan ilan ɗin ka annaha zajiratu. kamar tsawatarwa ce ga waɗanda suke shirin yi wa hadisi ƙarya to akwai bayanai da abubuwa da loga-loga da aka yi bayani wanda da zarar kai ƙarya za a iya ganewa ta hanyar littattafan ilal din wa ba'daha khasatun وبعضها خاصة عن بعض ما كتبوا وبعضها عامة عامة من دون إكناس وبعضها وصل cikin littattafan khasatun ko khasatun wato an ba'adu ma katabu wasu littattafan wato sun shafi abin da nake fahimta kamar keɓantaccen kamar da zari a ce littafin jarhu to kuma jarhi ne kawai ta'adil ne kawai ilal ne kawai wasu haka ne ko malam to ai malam da an zo an mana bayani tunda mustalah ne na'am to shi to shikenan yana koma zuwa ga asnaf na littattafan rijal akwai littattafan rijal din da aka yi su wanda kawai kowane mutum ma za a iya sawa a ciki a bayanin daga kowane littafi akwai kuma littattafan da a'a an ware wasu littattafai kawai kamar yadda na yi bayani a baya kamar misali alkamal na maqdisi Allah ya ji kansa da rahama yayi shi ne kawai fi mallahu riwayatun fi kutubus sitta haka inda baka cikin al-bukhari muslim tirmidhi nasai abu dawud ibnu majah to ba za a samu sunanka a cikin wannan ba babu rijalul muwatta sai dai in suna cikin sitta babu rijal na mu'jam tabarani ma'ajin tsabarani sai dai in an yi sa'a suna cikin sitta babu rijal na sunanin darimi sai dai in suna cikin sitta an gane wasu kuma amma kowa da kowa an an kirawo shi an sa shi a ciki kamar siyar alamin nubala na imam zahabi hadda waɗanda ma ba su da ruwaya a cikin hadda mawaƙa ma da sauransu duka a ciki to saboda haka wa ba'dha khassatun an ba'd ma katabu wa wa ba'daha 'ammatun min duni iknasi ba tare da wani an fitar da shi ba wa qad rahimtu a haƙiƙa ku malaman hadisi rahiltu rahaltu rahila yarhalu rahala yarhalu ko yana da babi biyu yana zuwa a fariha ya sannan kuma yana zuwa a babun fataha ya muzari insa ne da'iman yakunu maftuhan wa qad rahiltum ila al daga cikin falalolin su kamar falala ta shida kenan ko mazaya din nasu kamar da aka alkawari ku malaman hadisi kun yi tafiya ila al-afaqi zuwa garuruwa sasanni na duniya fi talabi domin neman ilimin hadisi min al-hijaz kun tafi garin hijaz makka da madina da ta'if ila sharqi wasunsu sun yi gabashin duniya sun je khurasan sun je samraqand walfasi kai wasu ma har sun gangaro yankin barbar kaman a biladul maghrib kenan wanda a da wannan yankin duka ya hada duka ya hada da da andalus amma yanzu fas gari ne a morocco dawwantu musunnat al-mahmudi to wannan magana ta hila wato duk wanda ya karanta ne dai yawanci wanda suka yi hadisi a nan sun san matsayin rihila domin a ilimin a cikin tadwin sunna ana wara babi guda a yi a rihila ko da kuma irin yadda matsayinta yake da maganganun malamai akan rihila al-imam al-hafiz khatib أبو ibn ali ibn علي ابن ثابت da يعني da ya wallafa akan الرحلة في طلب الحديث ya kawo maganganu da hadisai da yawa wanda tun lokacin sahabbai kai tun manzo Allah yana da rai ma aka fare uqbah ibn nafi ya taso daga makka ya zo da annabi sallallahu alaihi ah, jabir ibn abdullah ya yi ruwa ya tafi zuwa ga abdullah ibn unais domin neman hadisi daya wannan ya tafi wajen abu darda domin neman hadisi haka tabi'ai sun yi tafiye-tafiye manyan malamai ma kai mutum ma in bai yi rihila ba ba a kirga ilimin sa a matsayin ilimi kaɗan ne malaman da su yi rihila ba kuma Allah ya ba su ilimi da yawa kamar Imam Malik shi ma kuma dan yana tsakanin Makka da Madina dawwantu musunnatal mahmud fi suhufi kun rubuta sunnonin manzon Allah sallallahu a cikin takaddu littattafai kenan min sihahi kun yi littattafan da suka kunshi hadisai ingantattu kamar al-jami'u sahih al-musnad من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه إمام أبو عبد الله البخاري كما الصحيح na imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj al-qushairi uh, uh, sannan akwai al-mustadrak na imam abu abdullah hakim muhammad ibn abdullah ibn bayy an-naisaburi ga sahih na al-imam ibn khuzaimata uh, ibn khuzaima sannan ga at-taqasim wal anwa kenan ga as-sahih na al-imam ibn hibban sannan ga al-muntaqa na al-imam ibn al-jarud ga al-muhtara na al-imam diya al-maqdisi duk wannan littattafai ne da aka ware su dan kawo ingantattun hadisai min as-sihahi masanidin aiwa min masani shi ma wannan asali larura ta waka ce ta sa tasarrafa wa illa fa huwa ala wazni mafa'il wanda ko da yake yana da wajahi biyu kal mafatih ana cewa masanid ana cewa masani مفاتح مفاتيح والأفصح ما نطق به القرآن في المفتاح وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو تو أنا مثاني سوني لتتفندى في الأصل التي تذكر أحاديث كل صحابي على حدة littafi ne da aka yi shi don kawo hadisan manzo Allah sama amma sai aka sanya ru'usul abwab din sune sunayen sahabbai hadisan abu huraira sai a kawo sai an gama da su hadisan bin umar sai a kawo kuma kowane malami akwai tartibinsa amma wani lokacin akan saba wa wannan tsarin kamar musnad baqi wanda ba akan wannan tsarin ya tafi ba duk da cewa musnad din bai iso zuwa gare mu ba kuma shine akbarul masani sai dai labarin sa muke ji a cikin littattafan su imam zahabi da sauransu kamar musnad shafi'i shi ma ba a tartibin asma'us sahaba yake ba amma dai tsari ne na koro hadisai wanda kuma tajawuzan aka yi itlaqin kalmar musnad a kansa kutubul masanid suna da yawa kuma kusan yawancin hadisai suna cikin littafin masanid in dai ba sa cikin wa'anda aka saba da su kutubus sitta matsayinsu da daraja shi su littattafansu ne ke da daraja ta uku in ka ɗau as sai as-sunan sai kuma al-masanid kamar yadda iraki bayan ya gama kawo مظنة قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أو في أي السنن فإنه قال ذكرت به بان يا جماعة سيتي ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيجعل جفنا كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا يتي ودونها بان كاغم السنن sai ma ju'ila alal masani da tattafan da aka kira su masani kamar yadda malam ma anan ya kama mana masani fa yud'a al-jafala su wa'annan kowane hadisi ma za ka iya samu a ciki za ka samu sahihi ka samu dalili za ma ka iya samun mawdu'i ka musnad al-tayalisi kamar musnad na al-imam Abu Dawud ko Sulaiman ibn Dawud ibn Sulaiman al-Tayalisi karin shafi'i ko ya rasu shekara ta 211 musnad Abi Dawud al-Tayalisi wa Ahmada sai kuma musnad al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal ash-shaybani imam ahli sunnati jama'a ga musnad al-bazzar al-imam abu bakr al sannan ga abu ya'la ahmad ibn al al-mawsili ga na to imam darimi littafinsa ne amma ibn sala ya kirga shi a cikin masani shi yasa imam al-iraqi anan ya masa istidrak ya ce wa lid-darimi shi ibn salah da ya ce musnad na littafin darimi sunansa musnad an masa intiqadi to a takaice malam ya kawo mana cikin littafin da suka wallafa akwai masanid wa qurrasi da kuma qurrasi al-ajza'ul hadithiyya kamar da malam ya ce abin da yake nufi kenan ah, su ne yan littattafai da ake wallafawa kamar bukhari ya yi juz'ul qira'ati khalfal imam matsala ce guda ɗaya za a tattara hadisanta juz'u raf'il yadai da irin su juz'u na ibn arafa da irin su juz'u na al-qadar na al-imam abi daud wayannan su ne al-ajza'ul in ka je maktaba wajen su sun fi kowane littafi daɗin siya yanzu kamar mu a saudiya an ka zo ka je siyan littattafai ne sai ka ganshi sai ga an sa maka riyal biyar in ka saka riyal hamsin sai ka sai ajiza guda goma kuma kowannensu wajibi ne a labirari ta ɗalibin hadisi a gansu sauraka suna da matukar mahimmanci shi sa aka sanar da kai a nan, kun ga anan za ka jefa tsuntsu da yawa da dutse ɗaya dalili ku shine kaga nan mala yana gaya mana sharafu halin hadith amma kuma ciki yana ƙara maimaita mana karatun da muka yi a baya wannan duka ana yin sa a cikin talwinin sunna sai ce mustakharajatun akwai littattafan da ake su mustakharajat al mustakharaj shine littafi ne da malami ne ya wallafa littafi kamar bukhari ba yana da sahih ba to sai a samu wani malami ya ce yana son ya rawaita hadisan bukhari amma ba ta hanyar bukhari ba sai ya fita fafutukan neman isnadi dama ga hadisin ya san shi a cikin bukhari sai zai nemo wani malami wanda kila wannan malamin ya ji hadisin a wajen shi da malamin shi da malamin shi da malamin bukhari lokaci ɗaya suka ji hadisin shi kuma gashi yana da rai sai zanto isnadin ka inda za a karanto shi malamin ka na biyu shine malamin bukhari na biyu kaga a madadin a ce ka zo ka sauka kayo ruwaya ta wajen bukhari sai ka je ka samu ma isnadi ali sai ku haɗu da bukhari a malamin sa ko a malamin malamin sa in aka lissafa tsakanin sa da manzon Allah in mutum bakwai ne kai ma sai a ga mutum bakwai ne ko da da bambancin mutane shine mutum ya ɗau littafin wani ya bi shi ya rawaito shi da isnadansa ba da isnadan wannan wani ba in ya so sai su haɗu da wani a malamin sa ko a malamin malamin sa wannan shine mustakhraj eh, imam abu nu'aym Ya wa littafin ibn yayi wa littafin rama hurmuzi a littafin hakim al-ma'rifa yi masa istikhraji ko al-imam abin nan al-imam abu awana ko yayi wa littafin sahihu muslim istikhraji sa'an nan gashi nan dai an yi wa bukhari an yi wa muslim an yi wa bukhari da muslim mustakhraj ala sahihai da mustakhraj ala sahih bukhari da mustakhraj ala sahih muslim an yi su kuma da yawa shi yasa ibn ibn salah bayan ya kawo su a cikin muqaddima iraki yake cewa wastakhraju ala sahih ka'abi awanatin wa nahwihi washtalibi azwaka lil azwaka ko الفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومتنا ربما سيكتا وما تزيد فحكم بصحة ala sahihi wa huwa min fa'idati ko sai yake cewa menene uh, wal asla ya'ni al bayhaqi wa man aza wa laita izad al humaydi mayyaza to wannan mustakhraj ala uh, al mustakhrajat kenan akwai mustakhraj ala sahih bukhari akwai mustakhraj ala sahih muslim cikin fa'idar al mustakhrajat na ɗaya ana samun ulul isnad na biyu kuma ana samun ziyada na uku kuma ana samun idan a cikin littafin asalin an yi tadrisi an an yi ruwaya da ana to wataƙila a cikin ruwayar mustakhraj din sai a sarraha da sama'i idan an samu shakka a cikin asali kamar bukhari a cikin kitabul kitabul ashriba babu man sahalla al-khamra wa yusammi bi ghairi ismihi ya koro isnadi yace qala hisham bin ammar haddathana sadaqat bin khalid qala haddathana abdurrahman ibn jabir har izo abdurrahman ibn gunum qala an abi malik aw abi amir al-ash'ari kaga yayi shakka amma in ka koma cikin mustakhraj ala sahih bukhari sai ga ruwayar an abi malik al-ash'ari ce kaga an samu korewa wannan shakkar a cikin mustakhraj daka yana taimakawa wajen fikihu in ana so a rinjayar da magana yana taimakawa wajen takhriji idan an samu tadlisi a tantance ko an samu wakafi ko irsali ko wani abu da mai kama da haka shi dai iraki ya ce wa ma yazidu ko wa ma tazidu abinda aka samu na ƙarin lafazi tahkum bi sihhati ka yadda cewa ingantacce ne ala sahihi wa huwa min fa'idati wannan yana daga cikin fa'idarsa jawami'u sai ce mustakhrajatin jawami'i mustaf'ilun fa'ilun to da ake kiransu aljawani. su jaku jane aljami'i kuma shine littafin da ya tattara matsaloli daban-daban ha shine littafin bukari saboda jama'a abubuwan dini kullaha min aqidatin wa ibadatin wa mu'amalatin wa hududin wa tarihin wa tafsirin wa manaqib wa ma littafin imam muslim shi ma jami'i ne ana kiran sunan tirmidhi shi ma aljami na imam tirmidhi ya hada hadda ilal da sauransu ga aljami aljami na imam al-khatib al-baghdadi da akhlaq ar-rawi wa adab as ga kuma aljami li bayan al-ilmi wa fadlihi na ibn abd al-bar ba wai dole sai bukhari da muslim ne kawai jami ba jawami suna da yawa wanda an yi rubutu ma akan jero littattafan da aka wallafa su akan aljawami mustakhrajatin jawami'in wa mashyahatin mashyaha sune littattafai da ake wallafa su na hadisi kun ga dama ai malam tun asama ya ce laqad atau bi tasanifin munawwa'atin ko to mashyahat wannan a yaran yan maghrib yan mashrik kenan yan maghrib suna ce musu fihrist ko kuma ana ce musu Shi shine misali mutum ya zauna ya tattaro malamansa in ya tattaro malamansa ya jero su sai ya jera su ko akan shekaru ko akan abakat ko akan hurufin hijaiya kowane malami ya ambaci hadisan da ya rawaito a wajensa kamar yadda al-imam ibn al-jawzi yake da mashyakha mashyakha ibn al-jawzi kamar kuma yadda tsarin da ibn imamu at-tabarani abul qasim sulaiman ibn ahmad at-tabarani sahibul mu'jam kun ga al-mu'jam al-kabir nasa ai yayi shi ne ala asma'i sahaba ko dai irin musnad ne amma al-mu'jam al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-saghir duka a tsarin mashayikha ne domin malamansa yake kawowa in ya kawo malamansa to sai kuma ya jiro hadisan da ya rawaito a wajensa misali sai ce in ka tafi in dai ka taba buɗe mujam al-tabar al-mujam al-awsat na tabarani ko as-saghir in yazo ai ba ta yake ce maka kitabu tahara ba ko kitabus sala sai zai ce maka babu zikru man ismuhu ahmad ma'ana min mashayikhihi kenan cikin malamansa sai ce haddathana sai ce maka ahmad ibn wani sai ka maka hadisansa da ya awsat da ya al-mujam al-awsat to da ya tashi ya yi bajintar da ba a taɓa yin irin ta ba al'ujamus sa'idu na ji dakta ɗin dakta dakta malam kabiru ko ba shi ma a sha da bi fadlil mu'jamis har ya taɓa ba da shawara ga wani ɗaya daga cikin ɗalibai akan ya kamata ya ɗau al-mu'jamus saghir ya yi aiki a kansa to amma yanzu alhamdulillah ni da malam nasir kaduna bayan wannan shawara ta dakta mun ɗauki al-mu'jamus saghir din mun yi fahararsa kuma mun tantance hadisan ah, muna sa ran Allah ya ba mu dama da dai kusan shekara ɗaya ba mu ƙara taɓa komai kai ba amma muna fatan Allah ya ba mu dama wannan aikin za mu yi shi da yardar Allah domin a al-mu'jamus saghir ka za ka iya kiransa da suna mashiyaka dan dai ya shahara da mu'jam ne shi yasa wasu malamai suna ganin cewa mashiyaka ɗin da mu'jam kusan duk abu ɗaya ne kamar yadda ko murjam qad ya'ni al-musnad kamar yadda ibn shi imam at-tabarani din ya a cikin al-kabir sai ya ce man zikru man ismuhu ahmad to in ya tashi sai kawo malamin sa ahmad ibn fulan ibn fulan to sai ya dauko mafi tsadar hadisansa ko wani farjin min afradi sai ya ambace shi dan haka baya wuce hadisi ɗaya biyu to amma in ya kawo hadisin fa wannan hadisin hadisi ne domin a ƙarshe zai ce maka wannan hadisin ba a rawaito shi ba kwata-kwata sai ta wannan hanya ko ba a rawaito shi an wane ba sai ta hanya kaza ko hadisan da suke babun guda kaza ne to wannan maganganun muke so mu bibbi mu yi ta haƙiƙin su don a fitar da mutane wani abu insha Allah tabaraka wa ta'ala to shi wannan shine mashayikha an gane mashayikha ko wa mashiyakhatin ah, mustakhrajatin jawami'in wa mashyakhatin muwatta'atin daga cikin tasanif din nasu munawwa'a akwai muwatta'at jam'u muwatta al muwatta shine littafin da kusan mafi yawan malaman zamanin ko kuma duniya ta karɓa kuma ta yadda da abin da yake ci asharwa shine muwatta ta Imam Malik an yi muwatta'at da yawa bayan Imam Malik amma galibi wasu sun yi gasa da imam malik ne to sai zanto wa amma zabadu fa yadhhabu dufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkuthu fil ard da haka ita littafin muwatsa na imam malik shine sirajul kutub kamar yadda abu muhammad ya faɗa yana nan ko a cikin waƙarsa da yawa muwatsa ce sirajul kutub fil afaq ghabba wa tajul ilmi menene zuwa ƙarshe dai abin da ya faɗa sirajul kutubi fil afaq gatta wato fitilar littattafai gaba ɗaya ya lullube dukkan wasu littattafai a sasanni da kuma sarari na samaniya abin da yasa malik ya kira littafinsa da suna muwatta kamar da zamu ji a lakcar gaba shine saboda da yayi ta an aika wa manyan malamai inda sun isa a ce musu malamai dukkansu ra'auha wa wafaqu wa tawafaqu alaiha miyar bin muwabba kamar yadda malamai suka faɗa majami'in lihawasi to nan ma sai malam ya dan kare mana bayani to na gani lihawasin aqil ko hmm? ba to majami kamar irin su jami'ul usul fi ahadithur rasul na al-imam al-hafiz wanne ke na ibn al-asir ibn al-asir na gaya muku guda nawa ne guda uku ne ko kuma duk ƴaƴan mutum ɗaya ne kuma dukkansu sun shahara kuma kowannen su fannin sa daban akwai izzuddin ibn al-asir shine lugawi ko wanda yake da me wanda yake da al-mithlu sa'ir al-mithlu as-sa'ir wannan shine Izzuddin ibn al-Athir akwai Ziyaquddin ibn al-Athir wanda shine me shine muhaddis ko mu'arrikh na'am canke canke kuce shine muhaddis din sai kuma majduddin shine mu'arrif shi ba mu'arrif din shine yayi a bunna al fi tarikh shi kuma al-muhaddith din shine jami'ul usul da kuma an-nihaya fi gharib al-hadith wal athar wannan sai ku rike su suna cikin al-ashbah na taɓa karanta kuwa ɗaliban mana na hadisi kuma a karatunmu na muwaɗa da masu bibiya da naga akwai ɗaliban da yawa mun kawo su ibn ibnu taymiya akwai babban akwai karamin qurtubi akwai abul abbas akwai abdullah amma duk suna ɗaya ake iya gaya musu babari akwai na kirkin akwai wancan ɗayan ah, sannan tirmizi akwai mai hadisi akwai wancan mai hikaya take tirmidhi sannan gasunan dai malamai za ga ta suna ɗaya ne amma kuma akwai bambancin sunaye wa tilka fi wannan kamar mu'jamul mufaharat shi ma zai iya shiga ciki wa tilka fi sunani aw fil ma'ajim aw dhimn al musannafi safiyin wa akdasi to wa tilka fi sunani 'yancan kuma wasu malaman sun wallafa a cikin as-sunan as-sunan jam'u sunna bil asr sunna kuma at-tariqa inna ad-dawa'ib min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunanan lin-nasi tuttaba'u والسنة والسيرة بمعنى فما اصطلاح من malaman na na istilahin malaman hadisi as-sunan in aka faɗa ana nufin littafi ana nufin littattafan da aka ware aka wallafa su musamman don kawo hadisai da suka shafi ibada da mu'amala abubuwan da da ya shafi fikihu kenan umuma wanda an wallafa su da yawa akwai sunan na Sa'id ibn Mansur akwai sunan na al-Imam Abu Dawud as-Sijistani wanda ya shahara akwai sunan na Imam Tirmidhi wa Aljamiya al-Jami' ahyanan sannan akwai sunan na al annasai An-Nasa'i akwai kubra akwai sughra wacce aka hada aka ce masa muntaka da mushtaba sannan akwai ah, sunan na Imam ad na ƙasa ƙasa. da dai sauransu wannan sunan da an saba da su an sani aw ma'ajini akwai wanda suka wallafa littattafan ma'ajim jam'u mu'jam al mu'jam kuma shine asali shine littafin da mutum yake wallafa shi domin faɗar sunayen shegunnansa da kuma jero hadisansu a bisa tsarin huruful mu'jam ko kuma sunayen sahabbai da kuma jero hadisansu gwargwadon sunayensu kamar yadda abarani ya a cikin alkabir akwai mujab da ibn al-arabi shi ma mun yi darasin sa mun yi nazarin sa da ɗaliban hadis musamman wasu fita yanzu al musannafi sannan akwai littattafan da ake kiransu al-musannafat su ma kan sunan littattafai ne da ake ware su ake kawo hadisai da suka shafi ibada da fikihu da sauransu sai dai akwai ɗan bambanci tsakanin sunan da musannafa galibi su a sunan suna taƙaita ne akan kan al'ahadisul marfua galibi fil a al-musannafat kuma yawanci suka kawo maka mawqufat da maqtu'at maganganun tabi'ai da sauransu wani ya daga cikin fawaid din su shi yasa zaka ga malaman tafsiri suna yawan samun fa'ida ta ƙarin haske akan aya daga salaf a cikin kutubul musannafat an fahimta wannan ɗan ka'ida ce da fiƙa jiddan da yukin an ha safiyin wa akidasi wasu littattafan kamar yadda nake fahimta wato ba su da matsala wasu kuma a iya samun wa'yansu matsaloli a cikinsu ko ta hanyar kawo hadisin da bai inganta ba ko hadisin da yake ma maudu'i ne ko wani abu makamancin haka haka ne ko mara na fahimta daidai kenan waja'ana mathalun bari ma ai wata magana ta zo mana matsal zance na hikima ko na aya ko na hadisi ko na malamai ko na mutanen da suka shuɗe masu hankali wanda yake ƙarami ne amma kuma ya ƙunshi zunzurutun ma'anoni wanda yana ƙunshe da tajriba ta rayuwa amma yawanci an fi kiran karin magana da suna masar. sai dai hatta qur'ani ma wani abin jara majaral masal kullu nafsin bima kasabat rahina jara majaral masar. da yawa jawabul kalim na annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama masar. da yawa maganganun wayansu mutane masu hankali yanzu a wannan lokacin da aka zo aka ce da Harith ibn Ubada al-Bakari aka ce masa ka zo ku kutsa cikin yaƙi Hmm. aka ce ku zo a kutsa cikin yaƙi da tsakanin family ɗin su Joseph ibn Murra da kuma famili ɗin su ah, Muhallin ibn Rabi'a aka ce bismillah zo a shiga yaƙi ya ce, a hazihi harbin lana na qatali fihi wala jamal lana na fiha wala jamal yace ba raƙumi na a ciki ba taguwa ta dan me zan shiga to tun daga lokacin fa arsalaha shi kenan sai kawai in aka zo kan abu a ce yanzu dan Allah ba za a kai kaza ka ce ah to me ruwa na la la qatali fihi wala jama kaga ya zama masal kenan ko ga littafin ko da ke littafin ibn al-asir yawanci abin da ya shahara a bakin masana da makaranta shine al-masal sa'il amma masu ta haƙiƙin littafin a asalin ta haƙiƙin da aka yanzu wanda aka buga a maktabatul waqafiyya ce sun ce asalinsa shine al-mislu za'ir kamar da malamin mu Sheikh Abdul Bari ibn Hamad al-Ansari eh, hafizahullah ya tabbatar mana cewa al shine daidai da da yawa kuma su littafan an canja faɗa kamar as-sahah na Imam al-Jauhari yawanci mutane suna cewa as-sihah to amma dai al-nasbu sahih shine as-sahah bi fathi sad kamar irin su al-bayan wal tabayyun na jahir Umar ibn Kinab ko shi kuma shi ma wasu suna cewa al-bayan wat tabi'i wannan daga cikin al-akhta'u shai'a to wannan ja'ana mathalun wato tunuma hadisi ya zo mana asma kaga nan masar sai muka fassara shi da hadisi haka ne kuma asma wanda yake mai daraja asali samiyun shine ma'ala wartafa shine sai a ce sama kamar yadda ibn qais ya ce sama bika shauqun ba'da ma kana aqsara wa hallat sulaima batna wuddin fa'al'aram to asma li zumratihim hadisi ya zo mana wanda yake madaukaki dangane da tsariku ko kuma dangane da wa'annan wannan tawaga ta malaman hadisi ghaibi an ba mu misalin su ghaibi wal ushbi was suhya li anfasi gashi nan mala ya ce ushira bi zalika ila hadisi abi musa al-ash'ari hadisin abu musa wanda bukhari da muslim suka rawaito anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani allah bihi min al-huda wal ilm kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar sanin ghaibul kafir kamar mamakon ruwa ne a saba ardan da ya sauka akan wata gona ko ƙasa fakana min hana qiyya qabilatil ma akwai ƙasar da take tana da kyau da haka ta iya shanye ruwan fa ambatatil kala da aka shuka sai ta fitar da abinda dabbobi suke kiwo wal ushbul kafir da itatuwa masu yawa wa kanat minha ajadib akwai wacce kuma take tsandauri ce amsakatil ma akwai wacce kuma take a jadin ba za ta fitar da tsiri ba amma dai ta ka tilma, ta karɓi ruwan in aka tona za a samu ruwan a ciki na rijiya amma ba a ta da 'ya'ya ba fa nafa Allahu bihannas. nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asabat min haqa'iba kuma ruwan da ya sauka sai ya samu wani bangare ukura daban inna ma hiya i'an wannan kasa ce wacce take tsandauri ko faqo la tumsiku ma'an ita ba za ta iya rike ruwan ba wala tumbitu kala'an ko wala tumbitu kala'a ba za kuma ta da komai na tsiri ba fadalika masalu man faqiha bi kasar alqaf amma an ce faquha asra fil fahmi wannan faqiha kuma fahima fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani bima ba'athani Allah bihi wa 'allama wa masalu من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وأن حديث رواه البخاري ومسلم gashi nan za ku gani a hamish alƙalami na ɗaya shine sai malam ya ƙara misali ma yace fi ma rawahu abu musa wa akhrajahu muhammad al-ju'fi fi bab ihdasi yace cikin hadisin da abu musa ya rawaito imamul muhammadul jufi shine imam al-bukhari ya rawaito shi to gashi nan malam ya faɗa mana ma a babu yake cewa ba kitabul ilmi babu fadli man man alima wa allama ya kawo mana lambar hadisin to shi ne nan ya ishara zuwa babu ihda ko shi ne babu ilm shi ne كما أصل بالسين شيني الحاجز الذي يجيش بالخاطر ومسلم في الفضائل wa muslimun fil da kuma imam muslim ya rawaito shi cikin al-fada'il summa shaybani sai kuma imam ahmad ash-shaybani kadhalika an-nasa'i nasa'i kenan ko haka nan imam an-nasa'i wa ba'du karrasi da wasu littattafan to can kurras nan kuma karras wannan ana bihi biha al-ajza' al-ajza' al-hadithiyya khassa wannan kuma yana nufin wasu littattafan hadisin ma kowane iri ne ko ba al'ajiza ba ikhtisaran sannan wannan ya halatta a babi na hadisi ba wata ka'ida malaman mu suke cewa dalilin babban dalilin da yasa ake yin ikhraji ake yin takhrijin hadisi shine ba'su as-thiqa domin a sanya yarda da nutsuwa a zuciyar wanda yake sauraron takhrijin wannan shine al-ghayatul asma' to in har hadisi ya tabbata a cikin littattafan da ko da a iya su ya tabbata kawai baka buƙatar ƙara bayani ya halatta ka taƙaita a kansu kamar misali hadisi ne rawahul bukhari wa muslim wa rawahul tirmidhi wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah to in ka ce muttafaqun alayhi kawai bukhari da muslim ka iya shi sai dai in ka so istiqsa'i to kana da tsarika ne tsarika ta farko mutawwala shine ka faɗo su gaba ɗaya wanda yawanci ba a cika haka ba sai in bahasi ake yi dariƙa ta biyu kuma shine ka ce rawahul bukhari wa muslim wa ghayruhuma kamar da malam ya anan wa ba'd qurrasi duk motsin malaman hadisi fa'ida ce da ilimi wacce anau zalika aw lam ya'nu biha ko da da gangan suka ko ba da gangan ba lokacin in ka kwankwasa sai ka samu wata fa'ida amma lokacin sai ga wani in yazo zai maka takhrijin hadisi sai ce wannan hadisin gashi bukhari da muslim sun rawaito sai ce rawahun nasa'i to in ka ce rawahun nasa'i akalla in dai a babi ne na ilimi ana buƙatar ka faɗi matsayin hadisin tunda ba komai ne ke cikin sunanin nasa'i wanda yake karɓaɓɓe ba iraki yake cewa wan nasa'i yukhriju malam yujmi'u alayhi tarkan madhhabun muttasa'u wa man alaiha atlaqa as-sahiha faqad ata tasahulan sariha imam nasa'i shi ka'idarsa shine duk duk mutumin da ba a yi ijma'i akan cewa ba ne to zai iya fitar masa da hadisi duk da cewa tariq aw dalla ya a akan wannan magana a cikin sharhin nukhba amma dai wannan ne abin da za ta rasikan fi alhani al muhaddisin musamman a wannan zamanin to haka in kace imam nasa'i ya rawaito to littafin sa ba sahihi bane shi yasa ce wa man wa man alaiha atlaqa sahiha duk wanda yace da sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i da da ibnu majah yace musu sahiha to faqat ata tasahulan sariha gaskiya ya zo da tasahulanci qarara falaka fiha sahih wa fiha alhasan wa fiha duna dhalik wa kuma dai har yanzu shi wannan matsalun din hadisin wani hadisin ya zo cewa yahmilu hadal ilma hadisin da na kawo muku a baya yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu gashi nan fi asarin fi asarin min kulli khalafin a wannan an yi walamun din ɗauri saboda laura ta waka dan ya dace min kulli khalfin khalafin saboda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf فخلف من بعدهم خلف ne ko to da haka فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه وعرض مثله يأخذه ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب كما يضع في سورة مريم فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تولنا شيني يعني ديدي كينا وجاء يحمل هذا العلم في أثر من كل خلف عدول نخبة الناس أقوى zamani da suka gaji zamanin da ya wuce to waɗanda za su ɗau wannan ilimin su ne mafiya nagartar mutane sai ya ƙarasa mana yamfuna tahrifa man yaghlu wa man yafqu za su dinga kore ƙarya ko ta harifin canja magana ta masu guluwi masu zurfafawa wa man yasu da kuma wanda suke yi wa alqur'ani wanda suke yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shige as-safwa shine fara ake cewa a Hausar zaure mana a dira akan abu ayo abu irin diran da mage take wa dira in ta ritsa shi shine as-satwa ko sabab bi'u 'ala al-ghanam to wa mubtilin ahali ihdasin wa da kuma ƙaryar da maƙaryata masu bid'a da kuma ƙarerai suka kawo to duk malaman hadisi manzon Allah ya gaya mana a cikin wannan hadisin cewa su ne za su yi ƙoƙari su kore ina ganin dai ba zai yiwu mu karasa wannan manzuma gaba ɗaya ba malam da zarar episode ɗin ya cika sai mu dakata sai malam ya karasa mana gobe insha Allah kafin da magana kan muwatta wa hassana al-khabara ba'd al-habiqin ala ke bari fara karanta su wa hassana al-khabara ba'd al-habiqin ala ta'dadi ala ta'dadi awjihihi menene ko fa yasira karrasi وقوله نضر الله امرأ سمع مني مقالا وأن ما عند أكياسي هذا دعاء وإخبار لفضلكم أنتم شعار له والناس نفناسي في قوله إن أولى الناس بي فضل لأهل أخبرنا في خير إحداثي فكلما ذكروا فكلما ذكروا اسم النبي أتوا له صلاة وتسليما سوى ناسي يتي وحسن الخبر بعض الحاذقين wasu daga cikin ƙwararru masu hazaƙa cikin malaman hadisi sun hassana wannan hadisi din ala ta'adadi aujuhihi saboda yawan fuskokin wannan hadisi a shekana shekh abdulaziz al abdullatif ko ce sheku mashayihina shekarar da za mu je jami'a kaban da shekara ɗaya Allah ya masa rasuwa amma duk wanda suke gaban ya koyar da ku ko malam basiru kai kuma bai bai kursiye shi ba ko Sheikh Abdul Aziz Al Abdul Latif ah, su malam Mudassir ne suka riske shi to yayi takhrijin wannan hadisin ya hada turfin hadisin gaba daya ina jin lokacin da muka yi jarruwar ta'adil da yan ajibi mun koro hanyoyin ko mun zo mun karanta a littafi ina jin sun kai kusan hanyoyi arba'in da wani abu turuk ɗin sun kusa hamsin kowace ɗariƙa ne tana da nata raunin amma dai in aka tattara su wasu daga cikin malamai suna ganin zai iya zama hadisi ne hasan wanda daga cikin wanda suka tafi akan ingancin hadisi akan tasirin hadisin in ban manta ba akwai al-Imam hafiz Ibn Abd bar Allah ya kansa da rahama ya kawo shi a cikin Jami'u bayanin al-Ilmi wa fadlihi da ne ma ya kafa hujja akan cewa ah, lokacin da ake bayani akan al'adala cewa bima tugrafu adalatul rajul kun san akwai mazhaba biyar ko mazhaban farko bishuratu bil istifada ko kamar ka maliki musuliyan wannan shine mazhabin jumhur ashuratu wal istifada sai na bi kuma tarsisu imanin min a'immati sha'an ko to daga ciki akwai mazhab ibnu Abdulbar bar akan cewa kullu man hamala ilm al hadisi fa huwa adalun wanda kuma isa bi hadha hadisi. da kuma bai hassana shi ba laman ta saga lahu al-istidlalu bi wa ana amilu ila ma yamilu ilayhi shaykh ni ma na karkata a ko dake wai yaquluna hadha indana ghairu jaiz faman antum hatta takunu lakum indu wai suna cewa wannan a wajen mu bai halatta ba aka ce to waye kuma bare har ya zama kuna da waje za ku ce a wajen ku to ni ma na rabu da su malam asiru khalfa rikabar nujbi za arajin mu'ammilan kashfa ma laqaitu min iwaji fa in lahiqtu bihim min ba'di ma sabaqu fa kam li wara fi dhaka min faraji wa in baqitu بوجه الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج نما كركتا kamar da malam ya karkata zuwa ga tahsilin hadisin fa in su'iltu shine wata waka da aka rawaito wa in kuntu ashukku fi nisbatiha ila man nusibat ilai yana cewa in kuntu lam uhsin fa shaykhi muhsin inni la muntasibun to yace bi shaykhi doktor ne wa qawluhu kuma ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nadara Allahu ra'an sami'a minni wannan kafin nan ta'adat kun ga malin dan anan yace ta'adat ko bai iya idad ba saboda ka'idar da malamai suke cewa duk kalmar da take masdari ce kuma ta zo a wazanin ko tif'al in dai masdari ce ba suna ba to wannan bi fathi ne kalmomi biyu ne kawai suka zo da kasa shine ne tibiyan da til'a wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay sai kuma falamma tawajjaha tilqa a madiyan amma banda kalmomin nan biyu duk wanda kaga ya yi wa masdari ala wazan taf'al ta'u din ya mata kisra to yayi kuskure haka ne mana yawa amma suna kamar timsal kaga timsal ai ba masdari bane suna ne wannan babu ne to shi yasa nan kun gani malam ya muku <laughs> ya muku fasahar ko ya sanya ta ko ta'adad da haka ce ti'idad da haka zaka iya cewa a ah, taf'al kakka ce taf'al ko sa'alna fa a'taytum wa udna wa udtum wa man akthara ya faɗi wannan hadisi wanda hadisi an ya zo da lafuzza da yawa da yawa wasu basu fahimci mafhumin wannan hadisin ba in ka karanci qur'ani zaka ji inda Allah subhanahu wataala yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira akwai fuskokin da ranar alkiyama farare ta suke saboda a ranar fuskoki kala biyu ne yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh to manzo Allah ya ce Allah ka sanya mutum ya zama cikin masu farar fuska amma wani mutum ne wanda ya ji hadisi daga wajena kuma ya yada to wannan bata isa falala ba wannan ce falala ta goma ko ta sha ɗaya da malam ya kawo a yanzu wa'an ma kuma ya ya isar da wannan hadisin zuwa ga mutane wannan ya daga cikin alfazul muhaddisi yawanci yana ɗaya daga cikin siyar na bayanin hadisi marfu'i ko misali a ce an fulan wa an mahu معناه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في التثنية هو bunƙasa abu da kuma ƙara masa yawa inda a kiyasi a wajen mutane masu hankali jam'u kayyis hada du'a'un kaga wannan addu'a ce ta alheri wa ikhbarun li fadlukum da kuma bada labarin falalarku ya ku malaman hadisi antum shi'arun lahu Wannasu nasu antum ku malaman hadisi shi'arul lahu alha'u malam tana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to mutum yakan sa tufafi kala biyu ko ba haka bane yanzu in kai wanka ka gama shiryawa sai ka ɗauko 'yar ƙaramar riga soci sai ka sa haka ne an san soci mala <laughs> ka san ta ada kenan mala abai yanzu an daina yayin ta ya ake ce mata yanzu ne eh singileti da turanci ko mun so ce muka sani to in ka ɗauko singiletin ka kasa sai kuma ka ɗauko rigar ka kasa akan singileti wanne ne fi kusa da kai singiletin to ita ake kira shi'a rigar kuma ita ake kira hisar to in ana so a nuna wane ya fi kusanci da wane fiye da kowa sai a ce shi shi'arun nan shi ne gab da shi daga shi sai shi to in ana neman suwaye yan fadar manzan Allah sallama yan gaba gaba su ne shi'ar bi masabati shi'ar lahu wannan isti'ara sai makaniya to fa antum ya ahlal hadith antum shi'arun lahu wan nasu raguwar mutane kuma nasnas malam ya yake cewa nasnas da Hausa ne an ce wani ƙwaro ne an ce dai eh, menene zahaban nas wa baqiya nafnan wannan usirat an ba'd salaf wa ruwiyat an annabi sallallahu alaihi wasallam kama fi al-musnad musnad al-bazzar in ban manta ba amma bi isnad da'if jiddan nafnas din kaman wani kwaro ne amma ko kuma wata tsutsa ce amma asali kalmar nas sun ce ma'khudun ne min nasa idan idza taharraka duk abin da kana ya taharraku yuqalu lahu nas shi yasa ma kamar yadda ya tabbata a cikin tafsir na ibnu jarir at-tabari da musannaf daga abdullahi ibnu mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا تسكن سورة بني إسرائيل سيتي كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن ناسا من الإنس يعبدون ناسا من الجن ما معنى ناسا من الجن يعني أمة من الجن سمع الجن كنا صحة fi haƙƙin itlaqun nas da annahum kanu yataharrakun kamar da yadda wasu malamai suka faɗa to wannasu nafnasu ragowa kuma mutum mutumi ne ka iya cewa haka mutum mutum ko muna mutum in ana magana suwaye mutane to malaman hadisi su ne mutane fi kaulihi domin ya zo a cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda malam ma zai mana sharhi ma anan inna aulan nasi bi lallai mutanen da suka fi cancantar a ce ni na fi ne in suka ce mu ne na annabi za a gaskata su suka fi dacewa da a ce musu na annabi ne ai su ne wa'anda suke yawan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati kamar yadda ya zo a cikin hadisi gashi nan malam ya kawo mana aulan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan ma'a inna aulan nasi bi fadlun li ahli akhbarina shi ma wannan ya isa mu kirga shi a matsayin falala ga malaman hadisi sune ahlu haddathana sune ahlu akhbarana fi khairi ihdasi wato malam me yace ma khairu ihdasi na'am na'am fi khairi ihdasi a cikin mafificin ilimi wannan alifun din da kuka ganta babu ita kuskuren bugu ne ko da ke a tawa ne ban sani ba ko a tawo ko akwai فكلما ذكروا اسم النبي أتوا له صلاة وتسليما سوى ناسي da zara an ambaci annabi sai kan sun ce sallallahu alaihi wasallam ana ambatan sunan annabi sai sun masa salati siwa nasi ragowar mutane ko kuma sabanin mutum mai mantuwa wanda ba lallai ne ya ma ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam a rubalanta na kuma a ce yayi masa salati wannan ku duba wannan alƙalami na biyu za ku tarar da tasirijin wannan hadisi na ga saboda lokaci sai tsallake to sai baiti na talatin da takwas a nawa kenan naku kuma da shida ko وفسر ابن المديني خبر طائفة منصورة بهم ذا خير مقياس وفسر الحنبلي الفرقة المثلى بهم فوقرهم يا سائر الناس يسي وفسر ابن المديني sannan Ali ibn Abdullahi ibn madini Allah ya ji kansa da rahama a cikin hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan da yake da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man arada Allah bihi khairan yufaqihu fi din wa ma ana qasimun wa yu'ti Allah wa an san ko shine hadisu ta'ifatul mansura da manzo Allah sun yake cewa zahirin alal haqqi zahirin la yadurru man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik ala khilaf riwayat wa riwayat bukhari ta cikin kitabul ilm babu man arada Allah man yurid Allah bihi khairan to ibn al-madini yace wannan walanta zala ta'ifatun wannan ta'ifa din da manzon Allah ya faɗa to ibn al-madini ya fassara bihim da su malaman hadisi yace su ne har ma aka rawaito daga Imam Ahmad yake cewa in dai ko ba su bane ba malaman hadisi bane to ban san ko Allah yana da wata ba'ifa bayan su ba za khairu bi qiyasi wannan mafi alherin kwatance kenan ko kuma ma'auni wajen auna wa'annan mutanen da maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa fassara al-hanbali al muthna sannan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fassara wannan alfirqatul musla madaukakiyar kungiya da tafi kowace dauka kowace daukaka ga shirin mala yace alfirqatul musla hiya almushtahira bil firqatin najiya ita ce dai wannan din nayi riga malam masallaci bihim ya fassara da su malaman hadisi fawaqqirhum ya irin nasi fawaqqirhum ku girmama su ya irin nasi ya kura ruwar ga magarin mutane domin Allah ne ya ɗiba ya ba su sai baiti na arba'in zuwa na arba'in da shida innal mala'iki hurrasu sama'i wa hum fil ardi inda nabi min khairi hurrasi ومن جرى مائلا من غير صحبتهم يسير في ظلمة من غير نبراس أو مثله مثل من يبني كذاك من يبقى كذاك من يبغي تدقيق حنطته بغير آلات تدقيق كمدراس دع ما روى الطبراني في فضيلتهم رواه في الأوسط عن ابن عباس وفيه سماهم خلفائه ودعا لهم وليس وليس صحيحا عند أكياس إسناده نكر بل باطل فخذوا ما صح وارموا بموضوع لأخفاس يتي إن الملائكة كوم إن الملائكة هو ملائكة سبودا أني أن أن أني مثل ترخيري مرخم لي كما ya halatta a wajibi cewa idan aka yi tarhimin suna to ana iya gina shi akan kisra kamar yadda ya zo a cikin waccan waƙa ta ibrul qais sama bika wannan a cikin mu'allakarsa ne ma ko inda yake cewa ya yake cewa ne a haru ya zo a ruwayar a haru tara basan urika wa midahu kalam'il yadaini fi hadiyin mukallani ya zo kuma a cikin nusar zauzani asahi ai asahihu asahi shine amru bin qani'a to sai wanda suka ce abinda yasa ya masa kisran nan saboda haka ake gina shi tunda murakkam ne asahi bai ce asahu ba to sai mu ce innal mala'iki su kan mala'iku ko mala akwai wani wajeri ne haka ne ko yawwa inna ka san karamin sani inna mala'iki hurrasu sama'i mala'iku su ne suke ba sama kariya duk sanda shaidanu suka je za su sato ji to fa atba'ahu shihabun thaqib mala'iku sai su harbo musu wannan mashin na tauraro wahum fil ardi su kuma malaman hadisi a nan duniya inda nabi dangane da annabi min khairu qurrasi sune suka fi ko sune mafi alherin masu bashi kariya nan kare an ce inda nabi annabi kamar da muke faɗa da Hausa an shafe alhamza tun ya halatta a waka dama ƙara alhamza a inda ba ita ko shafe ta a inda yake akwai ta wannabi kuma a hakan ta ma yana nufin mahudun ne minan nabawa naba yambu iza ala wartafa wa rafa'na laka dhikrak sannan kuma annabi ɗin da alhamza shi kuma minan naba'i ba da labari kenan al-qurra'u tis'a gaba ɗayansu suna karantawa da annabi nafi'ul madani kuma shi kadai yana karantawa da annabi'u a jam'i da ifradi wa jam'an ko me ya faɗa ne imam shafi'i وجمع وفردا وجمع في النبي وفي النبوءة النبي النبي وأولى بالمؤمنين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير wannan duka haka warshe yake haka nafi'u yake gaba ɗaya ma da warshe da ɗalun ko to fil ardi inda nabi min khairi hurrasi wa man jara ma'ilan min ghairi suhbatihim duk wanda jara ma'ilan ya karkace ya kiya bi malaman hadisi min ghairi suhbatihim yasiru fi hulmatin to ko zai dinga tafiya a cikin duhu tafiyar ga tafiyar daraga kuma duhu min ghairi nibrati ba tare da cocilan ko kuma garwashin da zai haska masa gabansa ba wannan kaga yayi daidai da baitin da Imam Ahmad yake yawan maimaitawa yake cewa la targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار دين النبي محمد أخبار صلى الله عليه وسلم نعم المطية من فتى الآثار yace au mithluhu ko kuma shi wannan mutumin da ya karkace ya bar malaman hadisi to ka bashi ka kwatanta shi mithlu man yabni lahu sakanan sakanun yubna lahu sakanun kamar mutumin da ake gina masa mazauni biduni babin an gina masa gidan amma ba a yi masa kofa ba wala saqatin ba a yi masa rufi ba kuma malam ihlas ba a yi masa kuma shimfiɗa ba to wannan ta ina zai shiga ɗaya kenan inda kuma zai shiga to kuma ba ba sama ba kofa ba shimfiɗa ya zama gida kenan ba zai zama gida ba sai dai a nemo masa wani sunan kaza kaman bughi tadqiqa hintatihi ko kuma ka bashi misalin wanda ya ɗauko dawasa ko alkama zai niƙata bi ghairi alati tadqiqin amma shi ba tirmi ba ɗan bida babu magogi babu injin niƙa ta yaya zai nika da bakin zai dinga tauna ta kamidirazi kamar abin dandakawa ko ya eh, dutsen nika kaga wannan wato ba zai yiwu ba da'ama rawat tabarani fi fadilatihim rawahu fil awsati an ibn abbasi bari ka bar abin da imam tabarani ya rawaito a cikin mujamul awsat dangane da falalan malaman hadisi daga Abdullahi dan Abbas wa wanda a ciki aka ambaci cewa sammahu mu annabi ya kirawo malaman hadisi khulafa'ahu cewa su ne wa sammahu mu khulafa'ahu kenan zai zama sai a gyara wannan wa sammahu mu kuma ya musu addu'a walaysa sahihan inda a kiyasi wannan ba ba ingantacce bane a wajen malamai masu hankali malaman hadisi isnaduhu sanadin wannan hadisin nukurun ay munkarun isnadin sa munkarun ne bal batilun kai bar ba. hadisi ne na ƙarya fa khudhu ma sahha ku kyala wancan shi yasa da yace da to kuma sai yace khudhu ma sahha ku ɗauki hadisan da suka inganta mu bi mawdu'in wato ku kyale hadisan da suke ai na ƙarya li mara akhbar jam'u na banjuwa mutanen wofi to eh, ina ganin lokaci ya taho zan dakata a nan muna da rabuwar baiti na arba'in da bakwai zuwa na sittin da tara wanda zan so a ce malam goban Allah ya kai mu ya zo da kansa ya ƙarasa mana idan muka gama kuma sai gobe za mu gabatar da muwatsa ta imamu malik da wa kai kaifa yastafidu talibul ilmi minha sannan kuma jibi akwai laccan mala alƙazin hotoro ita kuma ta yi ni ɗaya ce an yi an gama kenan to sai kuma ranar litinin akwai umfiya shiriya kamar yadda na faɗa zai burge ku sosai akwai musabaka kuma ta waka sawaka duk wanda kuka sani masu waka zani kuma ta Hausa akwai mawaka na Hausa masu hikima za su zo su yi mana waka ta hausa amma ba irin wake da ake irin wanda ake rawa ake kiɗa ba ba kiɗa ba rawa dai waka ta hikima za a yi wacce kuma mu ma za mu ɗan samu tarwihi a cikin zuciyarmu kamar yadda malamai sukan yi ko ba haka ba malama yana da waƙoƙi shi ma kuma za ku yi mamaki zai zo a ranar litinin din za ku ji waƙoƙinsa insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma akwai wanda ya waka ya rubuto ya kawo mu duba in ta cancanci a ardanta sai a yi ardanta sha Allah zan ba malam ya tofa albarkacin bakinsa a ƙarshe a dai jimriyarsa sai kuma mu tashi sai Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu da Allah a zo da wuri yau da yawa ba a zo karfe goma ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wato wannan shi ma za a ɗauka? wato ban so malam basiru cewa ne kawai ya gaya malam uzurina na tashi da ɗan abin nan alsa ta riƙe min kafaɗa to shi kuma sai ya gaya malam malam kuma sai ya faɗa ba na so a <clears throat> san cewar ga abin da ya faru to amma duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya aikata akwai hikima a ciki Allah ya sani na cika da farin ciki kuma har yanzu ina jin daɗi da na zo na tarar da malam yana karatu sai kasance wato za ku yadda da ni wasu abubuwa da aka kawo a sharhin kasidar da aka yi kun wasu abubuwa ne da wato aka ɗauko su ba a nan ba iyakata da madina sai dai kawai in je ziyara in je umra ko aikin hajji amma su malam sun je sun zauna sun zama 'yan madina to kun ga da a ce ni ne na zo nake abin nan abubuwan da aka ɗebo na madina aka kawo mana da ba zan iya kawo su ba ana fahimta su kun ga wato Allah ya shigo cin al'amarin sai ka faɗa ta ta riƙe ko ba haka ba na fito da ƙyar ba ba wanda ya wallahi ba wanda na ba kuma wallahi har yanzu ko karya ban yi ba ba wanda na gayawa kawai dai na damu cewar gashi lokaci ya abin nan mun makara to kuma ina zuwa wallahi sai na samu waraka to ana fata wato malam ya daure idan Allah ya kaimu mu gobe lafiya ya ƙara samun karatu kawai abin da nake so in tambayi yan uwa shine abubuwa da wato aka gina waƙar a kai ko kuma saboda shi an fara ganin su suna suna fita to shikenan wannan kawai shine abin bukata Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin dukkanin abubuwan da muke yi Allah ya mana jagora Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki kawai dai watakila da na zo zan ba da haƙuri akan wasu abubuwa akan wato wasu kalmomi wane dalurar waka ce ta sa aka yi amfani da su kada mutane su fasata su a zumbura baki saboda na ce wannan su nasu nasu shi yasa ma wato ainihin fasar na ki faɗa da kuma wato nan da aka ce mutanen wofi shi ma ainihin fasar sai na gaya malam saboda kada mutane su ji ko an ci su ko abu na laura ce ta waka ko ma in ba haka ba tunda kuma mun shigo binni idan baka so kai ma ka shigo cikin jam'iyyar hadisin mu na ba shi kenan ba assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah ina ga mun zo ƙarshen zaman mu na yau muna roƙon Allah abin da muka yi na alkhairi Allah ba mu ladansa eh, Allah ya ƙare wa malam jagora lalle kam nema abin da na gani abin da HOD ya gabatar gaskiya amma sha Allah wa jazakallahu khairan eh, maganar da muka yi akan huzur wanda suke halartar karatu hayan ɗalibai ina ga kamar akwai sauran magana eh, karfa abin ya kai kuma a rufe gate ko kuma wata bibiya ta ɗaya bayan ɗaya mun yi sanarwa cewa ɗalibai wajibi ne duk ɗalibi ya zo wannan zaman da za a waɗannan kwanakin gaba ɗaya kuma na yi magana na ce ribar shahidu min kuma ghaib to wanda ya zo ya sanar wanda ba su zo ba akwai whatsapp akwai facebook akwai waye a sanar da yan uwa lallai a gayyato wanda suke waje su halarta ko kuma wanda suke nan wajibi ne ɗalibi daga hadithuwan da hadithu wajibi ne akan sai zo wannan karatun gaskiya kana da abokai da yan uwa yana ga wannan alkhairin bai kamata kai musu ruwarsa ba in har kana da aboki da zai halarci wannan alkhairi ina ga bai kamata ka masa ruwa ba amma dai kai ɗalibi na hadisan ko hadisu wajibi ne akan ka kuma lallai ina buƙatar da Allah mu kiyaye Allah ya mana jagora muna kadda rukun Allah ya kaddara mana ganin gobe lafiya kuma mu kokarin mu halarta akan lokaci subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka